Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake saduwa ta cikin shirin mu tattauna wanda ni Halima Jimarau ke rika ma mai hilin Ibrahim ka almasi garba kahin ya dawo daga aikin zaɓe a ƙasar jamhuriyar Nijar. Kamar dai yadda mai hilin kan yi kowane sati, ni ma da labaran mako mai shuɗewa a Najeriya zan buɗe muku shirin. Alhikaya yaya ta kaya ne a makon mai shuɗewa. Shugaban Turkiya Erdogan ya ziyarci Najeriya da bisharar bunƙasa cinikayya da jawo masu zuba jari su shigo Najeriya. shugaban pdp madu sharif ya yi alwashin bunƙasa jam'iyyar da nuna tsohon shugaba jonathan na mara masa baya ya kira ni ya bani shawarware yadda za a tafi da jami'a a gefe guda shugaban amintattun pdp walid jibrin ya ce wata uku sharif zai yi kan mulki mu lalaba shi ya gama wannan lokaci babu wata bala'i shugaban majalisar malaman izala sheikh sani yahaya jingir a wazin shekara-shekara na abuja ya ci gaba da bunƙasa muhimmancin ilimi ba mu da goyon bayan boko haram da duk wani wanda zai tare mutum ga karatu kuma muna kira a tsare ran ɗan adam. Can Lagos kuma a kasuwar Mile 12 an yaran gama tsakanin Yarbawa ne da Hausawa inda aka samu asarar rayuka. Katsina kuma kotun shari'a ta tura wasu masoya gidan wakafi Aminu da Safiya don lalata a bainar jama'a. Motar safa ta Adamawa ta rasa birki inda ta yi kundumbala cikin wani tafki a gasar ta yi sanadiyar mutuwar almajirai masu wanka goma sha bakwai. Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. The Yanzu kuma mun kawo ga zaurenmu na tattaunawa inda har wa yau dai Nasiru Adamu Elhikaya Hikaya ke ci gaba da jagorantar tattaunawa a kan tasirin kahohin sadarwa na zamani irin su Facebook da Twitter da WhatsApp da sauran makamantansu. Da kuma irin rawar da suke takawa wajen karfafa zaman lahiya da fahimtar juna da kyakkyawar hulɗa da zamantakewa tsakanin 'yan ƙasa ƙabilu daban-daban mabiya addinai daban-daban. A wannan tattaunawa Nasiru Adam El Hikaya yana tare da Malam Ibrahim Idris Jos, editan mumbarin sunna, da Hassan Umar Faruk ɗan jarida Abuja da kuma Jamilu Jiga, mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abuja. A wannan sati Nasiru Adam El Hikaya ya taɓo batun wasu labarai da hotuna da ma bidiyo da ake gani wasu suna sakawa intanet na abubuwa masu tada hankali da irin azabtarwar ƙeta. da ake cewa wai 'yan ta'adda ne ke ma mutane a arewa maso gabashin Najeriya. Daga nan sai Nasiru ya tambayar cewa yaya za a yi a san cewa gaskiya ne kuma masu irin wannan su san cewa abubuwan nan suna tsorata jama'a kuma suna haihuwar da rashin yadda tsakanin al'ummomi musamman ma a arewa maso gabashin na Najeriya. Sai Jamilu Jega ya fara amsawa kamar haka. Wato matsala ita ce wannan social media ɗin da muke magana a yanzu na faɗa a baya cewa ba kowa ya san abin da a social media ba ba kuma kowa adda ilimin ya buɗe telefon ɗin shiga menene whatsapp ko menene facebook ba maganar gada muke yi da ko yanzu a nan wannan zauren muna maganar social media wani bai masa abin da a social media ɗin ba sai ka ce mishi cewa ana maganar yanar gizo wani ma idan ka ce menene yanar gizo bai san abin da yanar gizo ba to muna da matsala a nan menene mafita mafita ne dole a waye mu mutane kai akan wannan abin domin ba kowane abin da aka sawa cikin wannan yanar gizon ba yake zama gaskiya ba kana zaune kawai kana bude wayarka sai ka ji an ce ai gari kaza ga ya ana kune-kune idan ka bincika kuma sai wani ya zo ce ƙarya ne ba ni kune-kune da ake yi wani kuma sai ce a shi ya gani wani kuma sai ce shi bai gani ba sai ana ruɗe mutane a cikin wannan social media ɗin da yawa ana ruɗe mutane so da yawa za a ga kamar shekarar da na karanta wani labari cewa kasuwar kurmi a kano ta ƙone ana kira ga jama'a duk wanda ke da wani wanda ya sani don allah ya watsa wannan labarin domin ya je ga kayansa gudun barayi ba a wuce minti biyar ba sai wani ya koma postin ya ce har wannan magana da aka faɗa ƙarya ne to sai ka gasa inda kake me yawa ka ba ungoku ka je wani wuri me yawa kana da dan shagon ka a nan cikin kurmi a cikin wannan kaso kurmi din an zo an ce ma ka karanta a wannan wayar taka cewa ga abin da ka faruwa ka baro abin da aka yi hankalin a tashe kuma kana tafiya an zo an ce ma ba haka bane sai ka rasa gane yadda abin yake don haka yana da kyau gwamnatin najeriya ma ta kawo wata ka'ida wadda za ta sa wato a samu maslaha maslaha shine ta amfani da wannan whatsapp ɗin da kuma facebook domin ina ya tunawa wata rana a dubai ina je kamar shekara shida ko biyar da suka ko takwas ma in ce da suka wuce ina ya tunawa akwai lokacin da aka kashe ma amfani da facebook da kuma whatsapp kuma sau ma sun taɓa haka nan saboda sai ana sa ana ta posting ko ana ta iza abubuwan karya wanda bai dace a sa saba domin ana sa su za ka hankalin mutane ya tashi sai kawo baraka yanzu kana wannan unguwar an zo an ce an yi faɗa kila yan uwanka an kashe su kai in kana can wani wuri domin abin da ka karanta kenan in akwai dan uwanka a wancan za ka ɗauki kila an kashe shi kai wata ka da hankali na cewa ko yi ramu gaya don haka yana da kyau hukumar najeriya hukumar gwamnatin tarayyar najeriya ta kawo ta kawo ta sa wani wato doka da ka'ida ta amfani da wani abubuwan in ba haka ba za a zo wata rana a wuce muka da rawa sannan a zo a samu matsala Allah shi yi Hassan Umar Faruk a matsayinka na ɗan jarida shin waɗanne hanyoyi kake ga mutane kamata su bi in sun shiga waɗannan kafafe domin su kaucewa ko su gane waɗannan labarai na gaskiya ne waɗannan labarai kuma ba na gaskiya ba ne saboda kada a ɗau jita jita da za ta iya kawowa a je a tada wata sabuwar fitina babbar hanya dai ta wato tantance wato labarai na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne shine kafofin da ake samun wannan labarai ah, kamar malam ya yi misalin cewa ah, wani ya yadda da labarin da ya sa cewa ya bi ta garin riyam saboda cewa ya san cewa malam ya san halin shi ya san kuma kowaye wato ingancin kafa ita ke sa cewa ana tabbatar da labari ba wato kasancewarka kana da waya wayarka tana da kyamara ko tana da daukar abin daukar magana ba zai sa ka zama ɗan jarida ba akwai matakan da ake bi na wato kasancewa eh, samun sahihin labari kuma shi yasa a kafofi irin waɗanda da sauran kafofi masana a duniya suka yi suna ba don komi ba sai dan faɗin gaskiya da kuma wato kokarin tantance labari don haka mutane idan suna son samu labarai sahihai shine su bi kafofin da suka sani domin kusan duka manyan kafofin nan ko da hausa ko da turanci za ga suna da shafi na yanar gizo sai ka tantance ka bi kafa kuma akalla sai ka duba shin a wannan labarin kafa nawa ka gani sun watsa wannan labarin domin duk wani babban labari ko kuma wani labari da yake da daukar hankali za ga ba mutum ɗaya zai dauka ba sai ga shu ko a cikin abokanka waɗanda ka sani waɗanda ka yarda da su mutum nawa ne suka je suka yi comment ko kuma suka kwafi wannan labari suka je suka sa a nasu wuri yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi a jiga ya yi maganin cewa wato gwamnati ta kafa dokoki kan yadda za a yi amfani da wato wannan kafa sadarwa ta intanet ko ta social media to ina ganin hakan fa wato yana ɗaya daga cikin abubuwan da abinda 'yan najeriya kwanan nan suke yaƙi da shi domin a yi asali ma ita gwamnatin da take magana a kan ta yanzu ai wannan hanya ta bi ta social media ta ƙara wa kanta farin jini kuma ina ganin yin hakan zai zama kamar wani katsalandan ko kuma tauye wa jama'a haƙƙinsu wato shin intanet ɗin daga ina take ita nan ba fa a ƙasar nan take ba daga wata ƙasa suke tunda suka bar mu mumi to kai kuma daga an zo ƙasar ka kuma sai ka ce ka amfani da wannan dama domin ka tauye mutane ina ganin mafi ala shine faɗakarwa da wayar da kan mutane cewa duk abin da ka rubuta ko kuma ka zuba yana da tasiri ga rayuwar jama'a kuma lallai ne ka sani in kai musulmi ne ko ma wani addini kake bi akwai ranar ƙin akwai ranar da za ka tashi za a tambaye ka kan wannan abu da kai samu dama a kan shi yadda kai amfani da shi ka sani cewa duk abin da ka sa in ka je kai da sanadiyar wani ya rasa ransa to kai fa kai ka ja kuma wata rana kai ma za a iya wa dan uwanka kai kuma za a iya za a yi maka dan haka mutane su ji tsoron Allah lokacin da suke amfani da waɗannan kafafe domin abu ne wanda ba a iya yi sai da shi kuma yana matakar tasiri ga rayuwar dan adam yanzu. Nam. Ah, Mala Ibrahim Idris idan muka koma gare ka ah, kwanan nan akwai wani labari wata kafa ta yanar gizo da ake kira News Rescue suka ba da wani labari cewa babban hafsan hausoshin rundunonin sojan ƙasa wato shi Laftanar Janar Cukur Buratai ya zo wucewa a nan Abuja inda 'yan wata majami'a suka tare masa hanya amma sai ya zaga ya bi ta wata hanya. suka yi masa kalubale cewa me yasa bai ɗauki irin wannan mataki a zariya ba inda aka samu aron gabar sojoji da mabiya shi'a inda har aka samu asarar rayuka amma nan take sai na ga shi kakakin rundunar sojojin kanar sani usman kuka sheka ya fito ya ce a ranar ma sam shi lautanar janar tukur bara ta yi bai ma fita cikin gari ba ballanta na ma har a tare shi don haka wannan labari karya ne har kuma rundunar ta yi gargaɗin cewa matukar wannan kafar yada labarai ta yanar gizo bata ba da haƙuri ta kuma buga wannan a wasu jaridu ba to za a gurfanar da ita gaban kotu a shin yaya za ku yi ku waɗanda kuke yada waɗannan labarai ku kaucewa irin waɗannan matsaloli ko ku tabbatar duk labaran da kuke yada ba za su jefa ku kuma kusa kafar wando ɗaya da hukumomi ba wato ainihin abin da ke faruwa shine babban matsalar da muke fuskanta a najeriya shine mai hadari ce wato ya zamanto kowane mutum da yake ganin kawai ya karanta addini sai ya kama spika ya kama wazi to irin wannan ne idan suka yi yawa sai ga mutum ya je ya tara mutane alhali gwamnati ma bata bashi rijista ba ne ya yi wannan domin hatta a dokar najeriya kowace kungiyar addini kafin ka fara tara mutane kana yi musu wa'azi akwai rijista da ake baka ai tana da ma'ana wanda a saudiya za ga malami ya haddace qur'ani ya zama babban malami amma in ka ce tashi yawa zai masallaci tsoro yake yi ba zai yi ba saboda sai gwamnati ta bashi dama to irin wannan shi wato suna da yawa wanda za ga mutum kawai ya dauki kansa kawai malami ya yi ta yada abubuwa idan ka san cewa kana da wani wato alkawari tsakaninka da hukumar da kake karkashinta to za ga duk irin wannan abubuwan kana tsallake su ni adami mai kirfi na kira ga maza mata idan eh, mu zauna lafiya eh, mu zauna lafiya rayuwar mu ta inganta har mu sami wadatuwar ilimi mai cikar tsafta gishiri ne na rayuwa ilimi ku hankalinta sai da zama bisa lafiya Sai a kasance da mu a mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya akan hanya mahi dacewa ta ceto arewa daga matsalar tsaro da kuma zama rabatsa. Yau ma masu jawaban su ne iyayenmu mata. Malama Hauwa Yusuf shugabar kungiyar mata Masihiyawa ta Najeriya kuma matar Bishop na Ikara a Kaduna. Da kuma Malama Lubna Muktar Umar mai makarantar Asayida Khadija a Kano. Da horko ga jawabin Malama Hauwa Yusuf a kan halin da matasan Arewa suka samu kansu a ciki da kuma zaman lahiya. Na gode domin wannan dama da aka bani, kuma abin da zan iya cewa a nan shine matasanmu yanzu gaskiya sun lalace waɗansunsu a kan shaye-shaye Don mutumin da ya sa shaye-shaye fa a rayuwarsa to ba fa zai zama mutumin kirki ba kuma duk inda ake aikin banza nan zai yi ƙoƙarin tafi irin su ne za ki ji an gayyace su sun tafi sun yi kisa su ɓarke gidan wannan su je su yi sata to ina kira a gare su matasanmu su bar shaye-shaye su koma su nemi sana'a mai kyau wacce za su yi ta taimaka musu a rayuwarsu su ma kuma su taimaka wa waɗansu a gani na lalacewa abubuwan nan akwai hakkin iyaye a ciki akwai hakkin iyaye domin iyaye sun saki tarbiyyar 'ya'ya sun saki yara sai abin da suka ga dama yi ne bari in amfani da wannan kalmar waɗansu iyayen musamman maza maza yanzu a zamanin nan sun bar wa mata komai da komai mace ita ce za ta haifi ɗa mace ita ce za ta rene shi mace ita ce za ta ci da shi wani namijin idan har garin Allah ya waye kafin a ce ‘ya'yan shi ma sun tashi sun gan shi ya tsallake ya bar gida ba shi zai dawo ba sai idan yara za su kwanta bacci to ina lokacin da zai ba yaran nan tarbiyya kuma mun san da cewar hannu ɗaya baya ɗaukan jinka mutum ɗaya ba zai iya ba yaro tarbiyya ba mace ba za ta iya ba yaro tarbiyya ita ba dole sai sun haɗa kai tare da mai gida a ba yara tarbiyya to wannan yana kawo ƙara lalacewar matasanmu musamman a nan a najeriya ba dan komai ba saboda babu tarbiyya za ki ga wani uban tsoron ma ɗansa ike ji to kai da ka haifa ka ji tsoron shi ya na kusa da kai ba damar yaro yi wani abin da ba daidai ba wani ya makwabci ya yi mishi fada ba zai yiwu ba so gaskiyar sai dai idan fa iyaye sun dawo sun haɗa kai sun ba 'ya'ya tarbiyya sannan abu na biyu shine idan dai har muna son mu samu zaman lafiya a ƙasarmu najeriya dole ne fa kowa iba kowa girma mu ba junanmu daraja ka gane da daraja in ganka da daraja Allah ne duka ya halicce mu kuma ya so mu zauna tare ya halicce mu ka ga daraja ta nima in ga darajarka a matsayinka na makwabcina in ga darajarka ko da kai musulmi ne in ga darajarka in ga daraja addininka haka idan ni kirista ce kai a matsayinka na musulmi ka ga daraja ta ka ga daraja kuma addini na to ina ganin idan muka yi haka to lalle kam za a samu canji a ƙasarmu ta Najeriya. Ita ma Malama Lubna nata jawabin a kan matasan ne da kuma wasu irin ɗabi'u nasu da ba a san arewa da su ba a da. Da in ka ji an ce an yi fashi da makami abin tsoro ne a mu nan arewa. Amma yanzu gashi nan 'ya'yan arewan su ma sun kware a junan su yi suke yi. Kaga kayan maye an shigo da su. shi mu ma yanzu mata a gida matan aure suna ma'amala da kayan maye su suke saidawa a zo gida a sayar ko kuma su su ɗauka su tafi daga wannan unguwa zuwa wannan ko daga wannan gari zuwa wannan wannan duk ɗabi'u ne waɗanda muka are su waɗanda ba namu ba ne kuma dama annabi ya gaya mana sallallahu alaihi wa sallam cewa duk wanda ya ɗabi'anci da ɗabi'ar da ba tasa ba to a cikin su za a tashe su to saboda haka mutane 'yan Najeriya musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba ana zaune lafiya da amma yanzu son zuciya da kwaikwayo da ɗauko ɗabi'ar da ba ta kamace ka ba ka ɗora wa kuma ka zo ka mai da ita taka har ma ta fi taka ka yi watsi da taka domin al'adunmu na gargajiya na 'yan arewa da ma na 'yan ko'ina kowa da ya riƙe al'adarsa kuma ya riƙe addininsa da abin da addininsa ya koya masa da ba mu shiga cikin wannan hali na ha'ula'i ba. Hatta tattalin arziki da muka shiga cikin rikicinsa a yanzu duk halayen mu ne ka jawo mana Dan saboda kan zuciya ya mun riki noma amma yanzu kowa ya watsar ya ɗauki sana'a ta zamani wadda take ba mai kaiwa ga gaskiya gashi aka zo aka riki man fetur ɗin nan to man fetur an zo an samu faduwa a ƙasa warwar kuma na tabbatar idan wa'annan sana'o'i za mu rike su da gaskiya kowa ya tsaya bil haƙi da gaskiya ya yi ya koyar da na ƙasa da shi to abu ne da mu ma za mu iya sarrafawa mu amfani da shi a cikin ƙasar mu mu faru kuma mu kai shi ƙasashen waje mu alfahari da shi wa'annan miyagun al'adu da muka ɗauka domin shan ganyayyaki da ƙwayoyi ma ai ba kan ba ƴaƴan mu na arewa sa tufafinsu ya canza kaga cewa wai mutum ɗan bahaushe dan musulmi ya saka wando a namijin duwawu ya tara gizo a ka Ya farce a hannu zaƙo-zaƙo. inda wani abu za ka karba a hannunsa zai ji maka ciwo duk kuma iyaye ana kallo an kyale shi a ce ai dan zamani ne to duk da cewa zamani ne ya kamata a ringa tsawa iyaye su ringa tsawata wa 'ya'yansu abin da bai kamata ba aka tana yi to a hana su yawo da makami kowane yaro hatta ƙananan yara almajirai sai ka gansa alhihunsu da yar wuka wanda in dan faɗa kaɗan zai kama su da yan uwansu sai su fito su farka jikin mutum wannan a gurin matasan yanzu ba nema ba ne wannan kuma ba zai kau ba sai mun haɗu mun zama uwa ɗaya uba ɗaya kowa ya san cewa yana tare da ɗan uwansa kuma dukkanmu 'yan Najeriya ne idan muka yi haka to za mu ceto mu. mu ceto kanmu kuma mu yi abin da ya dace in kuwa ba mu haka ba ba za mu ceto kanmu ba kuma ba za mu ceto ƙasarmu ba muka ceto ƙasarmu to shi kenan wannan zai zama abin alfahari a gare mu abin alfahari ga ƙasarmu kuma 'ya'yanmu masu tasowa su ma za su zo su ɗauki wannan abu ya zame musu abin alfahari kamar yadda mu ma muke alfahari da magabatanmu da suka gabata Voice Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan mako, sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya nuna mana. Ta bakin mai shirin Ibrahim ka almasi Garba, ku kasance lahiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.